رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah sannan ina farin cikin sake saduwa da mu a karo na biyu a yau wannan yini na ashirin da shida ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da da kuma da 97 ina ba da hanzari ga yan uwa bisa da jinkirin halarta wannan ya faru ne saboda unguwa da na je kuma sai ya kasance jerin gwanan motoci ya dan tsare mu a hanya ba mu samu zuwa a kankari ba shigowa ta ke da wuya sai wata takarda ta zo hannuna wadda ta taimaka min kwarai da gaske mai takardar ya yi wasiti cewa a bani hannu da hannu ina budawa sai na ga abin da takardar ta kunsa mai takardar ya ce yana san yan har zai yiwu a yi bayani a kan shi'a saboda da dama daga cikin matasa suna rutuwa da propaganda na 'yan shi'a saboda haka yake ganin dacewar yin magana a kai to abin da ya sa na ce takardar ta taimake ni har ya zuwa lokacin da na zauna akan kujerar nan ban san abin da zan yi magana a kansa ba saboda kwakwalwata ba ta samu hutu na waɗansu mintuna da zan samu tunanin tantance abin da ya kamata in yi mana magana a kai ba Su da wannan takardar ta zo sai ya kasance ta bani hasken wato abin da mutane suke da bukata a kai magana a kai shi a magana ce mai faɗin gaske sosai dai kuma za mu iya takaice ta idan mun so gwargwadon yadda za mu iya wato fahimtar ina aka sa gaba ko menene shi an ci don haka a gurguji na karɓi aron biro a wurin wani ɗan uwa da ke kusa da ni na jera gabar magana kamar haka farko menene ma'anan shi'a na biyu tarihin kafuwar shi'anci da kuma sababban da suka tsibona suka haifar da shi'ancin na uku manya-manyan aƙidu da shi'a suke da su na hudu shi'anci a zamanin yau shin akwai bambanci tsakanin shi'ar jiya da kuma shi'ar yau na biyar abubuwan da 'yan shi'a suke rudan mutane da su akwai manya-manyan al'amurra kamar haka farko da'awar kare mutuncin ahadul baiti na biyu da'awar jihadi da dawo da daular musulunci na biyu kenan na uku da'awar haɗin kan al'ummar musulmi don al'umma ta fita daga cikin matsaloli na rarrabuwa na hudu shirya zanga-zanga a waɗansu lokuta domin cimma waɗansu manufofi na siyasa daga nan gurin sai gabar magana ta shida wadda ita ce da ita za a rufe ta zama khatima wanda ta kunshi ababai guda uku al'ilmun nafi abu na farko kenan abu na biyu kuma al'amalus salih sannan kuma abu na uku ittihadu sufu wannan shine abin da na rubuta mana yanzu a gurguje kuma za mu bi shi ɗaiɗai abin da kawai za mu yi ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka masu tsarki muna kama ƙafa da siffofinka masu girma ka ba mu ikon yin magana akan kowace ɗaya daga cikin gaɓoɓin maganar nan da na zana mana ɗaya bayan ɗaya har ya zuwa ga ƙarshen su kalmar shi'a kalma ce da ta gudana a cikin harshen larabci kuma ta gudana a cikin alƙur'ani mai girma Allah ya ce wa inna min shi'atihi la Ibrahim iz ja'a rabbahu bi qalbin salim iz qala li abihi wa qaumihi ma za ta'budun Allah ya ce summa lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا لفظ شيئا abin da yake nufi wani taro na jama'a da suke da wata manufa ɗaya wannan manufa ta addini ce ko ko manufa ce ta siyasa akan yi amfani da lafazin shi'a ya kasance ana nufin magoya baya idan na ce shi'atu ali ina nufin magoya bayan aliyu idan na ce shi'atu zaid ina nufin masu marawa zaidu baya da haka lafazin shi'a yana nufin goyon baya ko yana nufin taimako ko yana nufin kungiya akwai lokacin da yake nufin kungiya innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay ma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun wa kanu shi'a lafazin shi'a jam'i ne na kalmar shi'a wato mufrad ɗinta kenan don haka idan an ce shi'a a larabce ko ka ce wato ainihin magoya bayan wane ko ka ce mataimaka wane ko ka ce 'yan tawagar wane ko ka ce taron waɗansu gungu na jama'a da suke da manufa iri ɗaya wannan manufa ko dai ta siyasa ko ta aƙida. don haka lafazin shi'a bako ne a musulunce in dai muka ce da sunan wata ƙungiya ta addini ne za mu iya cewa bako ne a cikin addinin musulunci lafazin shi'a ya fara amfani ne bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya bar duniya saɓani ya faru a tsakanin sahabbai dangane da shugabanci wane ne ya kamata ya jagoranci gwamnatin musulunci almuhajirun sahabban da suka yi hijira daga makka zuwa madina suna ganin a cikinsu ne ya kamata a samu shugaba yayin da al'ansar sahabban da suke mazauna madina suna da tunanin a cikinsu ne ya kamata a samu shugaba a nan aka rinka yin kaka wajen cewa waye ya kamata ya zama shugaban musulmi waɗansu suka ce a sanya Umar ɗan Khattab waɗansu suka ce a sanya Abu Ubaida ne Amir ibn al-Jarrah wanda wannan mutane guda biyu duk su cikin suna cikin mutanen Makka waɗansu kuma suka ce a sanya Sa'ad ibn Ubada ɗaya daga cikin mutanen Madina haka sahabbai suka yi ta kai kawo kalmar su bata haɗu ba kan mutum ɗaya sai daga ƙarshe suka yi tarayya wajen cewa wanda ya kamata ya zama shugaba shine abubakar siddiq sun kafa hujja da dalilai daban-daban wajen cancantar abubakar ya zama shugaba farko dai akwai hadisin annabi da yake cewa al'a'immatu min quraish in dai za a zaɓi shugaba ko sarki wanda zai jagoranci duniyar musulunci gaba ɗaya ta masa mubaya'a to lallai ne ya fito daga cikin ƙuraishawa wanda abubakar siddiq yana cikin kuraishawa na biyu suka ce annabi sallallahu alaihi sallama a lokacin da yake cikin cutar ajali akwai lokacin da aka yi kiran sallah a masallaci ana jiran ya fito ya zo ya yi limancin sallah bai samu daman fitowa ba saboda cuta ta yi tsanani ta tare da shi da ya kasa fitowa sai ce ku sanya abubakar ya zama shugaba a gare ku ya yi muku sallah sai sahabbai suka ce sallah ita ce mafi girman ibada cikin ibadoji tunda annabi ya yardar mana da abubakar ya zama shugaba a cikin abin da ya shafi ibada to lalle kam wannan dalili ne kan cancantar abubakar ya zama shugaba kan harkokin siyasar duniya don haka wannan dalili na biyu da ke nuna cancantar abubakar kenan na uku hadisin jubair ibn mutu'im yana cikin sahihul bukhari wata mace ke ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da waɗansu koke-koke da matsaloli da suka shafe ta annabi ya ansa kiranta ya yi ƙoƙarin share mata hawaye kan waɗansu matsaloli ya kuma ya ce mata nan gaba idan wani al'amura sake tasowa kin sake dawowa sai wannan mata ta ce idan na zo ban same ka ba wurin wazani tana nufin idan na zo Allah ya karɓi rayuwarka ina zan je sai annabi ce idza ma wajadtini fa'ati ababakrin idan har biki same ni ba to ki je wurin abubakar siddiq wannan hadisi kamar wani haske yake bayarwa kan cewa abubakar zai zama shugaba bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama dalili na gaba wanda duk malamai ke kafa hujja da shi kan cancantan abubakar hadisin annabi da yake ta iktadau iktadu bil ladaini min ba'di ababakarin wa umara in koyi da mutane biyu da za su zo bayana a matsayin shugabanni su ne abubakar da umar sai ya fara ambatan abubakar kafin ya kawo sunan umar ɗan khattab dalili na gaba a da a farkon al'amari lokacin da annabi ya gina masallacinsa ya kasance masallacin na makwautaka da gidajen da dama cikin sahabbai za ka samu kamar nan ga masallaci bangaren hagun ɗin masallaci gidajen mutane ne bangaren damansa nan ma akwai gidaje to duk wanda katangar gidansa ta haɗu da masallaci sai ya kofa ta musamman wadda da ya gani kiran sallah kawai sai ya buɗe daga cikin gidansa ya shigo masallaci ba sai ya biyo ta kofar gida ba haka sahabbai duk suka yi yawa masallacin annabi sai wata rana annabi ya fito ya ce suddu kulla khawkatin fil masjidi illa khawkata abi bakr yace duk kofar da ta shigo masallaci daga gidaje ku toshe ta sai kofar abubakar ku kyale masa kayansa sai malamai suka ce fikihun da ke karkashin wannan hadisi ne. annabi na ba da izina kamar abubakar zai zama halifa nan gaba ta yadda yan annabu baya nan abubakar ne shugaba tunda ko shugaba ne zai bukaci shigowa masallaci don karɓan baki zai bukaci shigowa masallaci don yi wa mutane limanci don huɗuba don waɗansu matsaloli don haka shi a kyale masa kofarsa kar a toshe masa ba sai ya zagaye ta kofar gida ba wannan hadisi shi ma yana nan cikin bukari dalilai dai masu yawan gaske waɗanda za a iya kafa hujja da su kan cancantan abubakar ya zama shugaba bayan annabi ya bar duniya to amma duk da haka a cikin sahabbai akwai waɗanda suke ganin wanda ya fi kamata ya zama shugaba shine aliyu bin abi talib tunaninsu suna ganin cewa Ali bin Abi Talib annabi ya rene shi a hannunsa tun yana yaro karami har ya girma sannan kuma annabi ya aura masa yarsa Fatima tana karkashin aurensa kenan yana cikin aharul baiti gashi kuma bakwarai ce gashi jinin gidan annabta don da mahaifinsa da mahaifin annabi wa da kani suke da juna don saboda haka waɗansu suna ganin shi ya ya zama shugaba wannan tunani ne da ra'ayi da fahimta irin tasu amma masu irin wannan ra'ayi a cikin sahabbai ba su wuce yatsun hannu ba duk da haka da aka sanya abubakar ya zama shugaba sun goyi bayan abubakar sun yi masa mubaya'a amma suna da tunanin da a ce aliyu ne zai zama shugaba to da za su fi son haka duk da ba sa kin abubakar din to daga nan gurin sai ya zanto cewa mutumin da yake da ra'ayin shugabancin aliyu sama da cancantar abubakar ko umar sai ake kiransu shi'atu ali wato masu goyon bayan aliyu bin abi talib daga wannan lokaci ne lafazin shi'a ya fara yawo a cikin al'ummar musulmai amma duk da haka a wannan lokaci kaga ana amfani da kalmar shi'a dangane da wani gungu na mutane da suke da wani ra'ayi dangane da abin da ya shafi shugabanci bai zama aƙida ko wani addini mai zaune da gidinsa ba a wannan lokaci haka abin rinka tafiya abubakar ya kammala shugabancin sai bar duniya umar ya gama baya da aka zo aka umar baya a shi ma ya shugabancin sai bar duniya daga nan aka zo kan Usman dan Affan lokacin da aka zo kan Usman dan Affan ya gamu da matsaloli da dama na waɗanda suke da sha'awar su ga cewa sun hamɓarar da gwamnatinsa wanda daga ƙarshe har aka zagaye gidansa aka hana shi fitowa sallan jami'i to a wannan lokaci ya gamu da suka daga waɗansu daga cikin sababbin shiga musulunci wanda ba sa cikin sahabbai suna tuhumar Usman dan Affan da cewa yana nuna yana nuna son kai wajen bayar da mukamai a cikin gwamnatinsa baya sanya kowa sai dangin gidansu da sauran matsalolin da suka haifar da har aka zo aka kashe Usman wato dan Affan daga nan wurin Ali bin Abi Talib ya karɓi shugabanci to a wancan lokaci na abubakar da umar lokacin da suke shugabanci wannan ra'ayi na cewa aliyu ya fi cancanta ya zama shugaba kamar yadda na faɗa muku akwai yake a bakin waɗansu daidai ko cikin sahabbai ko tabi'ai amma ba su mayar da shi aƙida ko addini ba sai lokacin halifancin umar ɗan kabbab wanda a lokacinsa ne aka karya daular farisawa idan aka ce kasar farisa kuwa shi ne inda kasar iran take a yau har ma da wani bangare na iraki ana kiran wajen farisa addinin su a wannan lokaci shine bautar wuta a lokacin umar aka lallasa su aka karya su da yawansu sun shiga musulunci da kyakkyawan niyya sun kuma kyautata addini sun yi hidima ga addinin musulunci amma waɗansu daga cikinsu kuma da dama sun shiga musulunci da baka amma zukatansu suna nan da addininsu na maguzanci na majusanci irin wanda suka shiga musulunci da baki ɗin nan ba da zuci ba sai suka rinka tunanin yaya za su yi su karya musulunci a cikin ruwan sanyi tun da dai sun ɗauki takobi sun kasa cin nasara a kansa. ta hanyar haifar da rigima ta hanyar raba kan musulmi ta hanyar haifar da saɓani a tsakanin al'umma sai sai ga akwai wancan barbashin aƙida ko tunani na cewa wanda ya cancanta ya zama shugaba bayan abubakar bayan annabi ya bar duniya shine wa aliyu akwai irin wannan tunanin a waɗansu daga cikin musulmai to sai su wannan masu wannan ra'ayi na haɗa kan wargaza kan musulmai sai suka riƙe wannan ra'ayi suka ƙara faɗaɗa shi suka yi masa sharhi suka mayar da shi addini ko aƙida mai zaman kanta cewa lalle wanda ya cancanta ya zama shugaba bayan annabi ya bar duniya shine aliyu don saboda dalili kaza saboda dalili kaza kuma tun da shi ne ya fi cancanta ya zama shugaba duk wanda ya zama shugaba ba shi ba to kwace ya yi wa aliyu to duk wanda ya yi kwace kuma ya zama azzalimi to duk waɗanda suka goyi bayansa sun goyi bayan zalunci suka fada da wannan tunani suka ranka yaɗa shi daga wannan lokaci ne shi'a ta zanto aƙida to daga wannan lokaci waɗannan mutane suka fada da wannan aƙida ta goyon bayan Ali bin Abi Talib da cewa shi ne ya cancanta zama shugaba bayan annabi kuma duk wanda ya shugabanci ba shi ba kwace ya masa ko zalunci ya ko murtiya ya masa wannan manufar su na kawo wannan aƙida don su samu wata hanya da za su raba kan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su wargaza kan musulunci su yaƙe shi ba ya ƙata takobi ba ba ya ka takwari da baka ba tun da sun kasa a fagen fama wannan shine asalin inda kalmar ko ƙidar shi'a ta tashi ta zama wata ƙida mai zaman kanta ta addini to daga wannan lokaci duk tunaninsu shine yaya za su yi wannan ƙida su ƙara haɓaka ta su yi ta kawo mata waɗansu al'amurra da suka shafe ta wanda ya yi nesa da musulunci dan duk wanda ya shiga wannan aqidar ya zanto an nesantar da shi daga addini dole sun san idan ana magana a shari'a ana bukatan dalili cikin qur'ani ko hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to dan haka sai suka rinka kirkiran hadisai na ƙarya waɗanda suke nuna falalar Ali bin Abi Talib tabbas akwai hadisai cikin bukari da Muslim ingantattu waɗanda suke nuna falalan Ali bin Abi Talib amma su sai suka rinka kawo hadisan ƙarya wanda suke nuna shugabancin aliyu annabi ya yi wasiti a kan shi kafin ya bar duniya cewa ko da ya bar duniya wanda ya zama wanda ya cancanta ya zama shugaba ce ne aliyu su ka kawo irin wannan hadisai har su ƙara da cewa to tun da annabi ya ce kaza kafin ya bar duniya amma da ya tafi aka murɗe wannan wasiti na shi aka baiwa waɗansu shugabanci to wannan zalunci a kai musamman wanda ya rike wannan tuta shine Abdullahi ibn Saba wanda asalinsa ba Yahude ne ya goyi bayan mutanen Farisa akan wannan al'amari suka mayar da shi ta zanto wata aƙida mai zaman kanta to wannan shine tarihin wato ainihin inda shi an ci ya samo asali amma idan ka ce sababba ko dalilai da suka haifar da shi an ci wato kaga akwai dalilai daban-daban dalilin farko dalili na siyasa cewa wa ya fi kamata ya zama shugaba wanda wannan dalilin har akwai waɗansu cikin sahabbai ko tabi'ai da suke da wannan dalili cewa suna ganin Ali ne ya kamata ya zama shugaba duk da cewa ba sa wa Abubakar ko Umar ko Usman dalili na biyu dalili na yunkurin karya addinin musulunci wanda wannan shine dalilin da ya sa Abdullahi bin Saba ya kafa wannan shi'anci da kuma kawo waɗansu hadisai na ƙarya wanda za su goyi bayansa da ko mutanen farisawa da suke ganin cewa daular su ana jin ɗuriyar ta tun kafin bayanan musulunci dan mai musulunci zai zo ya karya ta tunda har musulunci ya karya daular su to su ma za su bi kowace irin hanya su ga cewa sun lalata addinin musulunci ko ta hanyar yaƙi ne na ruwan sanyi ba yaƙi na ɗaukan takobi ba waɗannan su ne sabubba da manufofin da suka haifar da shi amma mafiya akwai aƙidu da dama daga cikin aƙidun da shi'anci suke shi'a take da kuma idan aka ce shi'a wata babbar tasha ce wanda akwai kashi-kashi suna da wato kaso kaso a cikin su su kansu shi'a din akwai ismailiya wato sannan ga kuma a shi'a al-imamiyya al-isna ashariya galibi ba za mu ɓata lokaci wajen ambatan sauran kasusuwa na shi'a ba za mu fi mayar da hankali ne kan kaso ɗaya wanda shi ne mafi girma daga cikin kasusuwan siya a duniyar yau kuma wanda wannan kason shi ne yake da tasiri ba wai a samarin Najeriya masu son addini kaɗai ba har a samari da dama daga cikin yankuna na ƙasashen al'ummar musulmi wannan kaso shi ne na wato shi'a al'imamiyya al'isna a shari'a daga cikin aƙidun wannan bangare na shi'a al-imamiyya al-isna ashariya farko ana kiran su al saboda su suna ganin shugabanci rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci wato dole ne al'ummar musulmi a samu shugaba ko halifa wanda aka yi masa mubaya'a idan ko ba haka ba to addinin ma babu shi daga cikin masu shi'anciya ko wanda suke ganin ba za a yi jihadi ba sai in akwai shugaba idan musulmai suna zaune a hargitse irin yadda ake yau to suna ganin jihadi ya faɗi kan al'umma a kuma waɗanda suke ganin ita kanta sallar juma'a ba a yin ta illa wara imamin ma'asum sai akwai shugaba wanda wannan shugaban dole ya zama ma'asumi idan babu shugaba wanda aka yi ma mubaya'a to sallar juma'a ta faɗi kan al'umma kumaini ne kawai ya zo da sabon tunani a cikin littafinsa al-hukumatul islamiyya wato the government of Islam wanda ya kawo sabuwar nazariya wadda ake kira wilayatul faqih wanda a ta ne ya ba da damar cewa a iya sallan juma'a a yau dan larura amma ba wai dan cewa ya kamata a yi din ba suna ganin a yanzu duk juma'ar da muke bata lokaci muke sai an samu shugaba wanda duk duniyar musulunci ta masa mabaya ta ce shine shugaba to shi yasa ake kiran su al-imamiyya daga kalmar al-imam ma'ana waɗanda suka mayar da samuwar imam ya zama ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci ana kiransu al'isna a shari'a saboda suna da shugabanni goma sha biyu wanda suka faru daga kan Ali bin Abi Talib har zuwa ga Mahadi wanda suke jiran sa nan gaba wanda wannan shugabanni goma sha biyu kowane ɗaya daga cikinsu su ma'asumi ne baya kuskure shi yasa ake kiran su al-imamiyya al-isna shari'a daga cikin aqidun shi'a al-imamiyya al-isna ashariya wadda ita ce ta kafa gwamnati a Iran na juyin juya hali karkashin jagorancin Kumaini kuma wannan siyar ita ce take da sansani a Lebanon a yanzu haka kuna jin kungiyar hezbollah wanda shi'a ce mai irin wannan ra'ayi wanda muke magana a kansa yanzu kuma za mu faɗo wani bangare na akidojinsu akwai su a wani bangare na kasar Kuwait kusan sun kai kashe arba'in cikin ɗari na adadin musulman kuwait akwai kosa a wani ɓangare na ƙasar saudiya musamman a kudancin saudiya a wani yanki na al har ma a kosu a wani bangare daga cikin wato ainihin ƙauyukan madina akwai su a bangarori da dama a cikin ƙasar saudiya sannan kuma akwai su a syria akwai su a taki akwai su har a jordan wannan ita ce shiya al-imamiyya al-isna a shari'a kaɗan daga cikin aƙidojinsu farko aƙidarsu game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a nan gurin ya kamata mu san cewa me ake kira da suna sahabi saboda sanin abin da ake kira da suna sahabi zai taimaka maka kan warware matsaloli da dama da ke a za su iya jefa ka a ciki in baka san me ake kira da suna sahabi ba galibi idan an ce sahabi mu tsammanin mu aboki wanda kalmar sahib ba haka take nufi ba istilahin malamai abin da kalmar sahabi take nufi shine dukan mutumin da ya tara sharɗa guda uku sharaɗi na farko ya zanto ya taɓa gamuwa da annabi sharaɗi na biyu ya zanto ya yi imani da annabin sharaɗi na uku ya zanto ya mutu bisa da imani bai canja ba mutumin da duk ya tara wannan sharɗa guda uku mace ne shi ko namiji ya zama sahabi wato su ne ake kira sahabbai damuwa da annabi yi imani da shi mutuwa bisa ga imani da a ce mutum zai gamuwa da annabi Inda ya taba gamuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba tare da ya yi imani da shi ba wannan ba a kiran shi da suna sahabi kawai dan ya ga annabi da haka kaga abu jahil da abu lahab da sauran kafirin da suka yi zamani da annabi suka zauna da shi gari guda suka haɗa dangantaka ta jini da shi wannan ba a kiran su da suna su tun da ba su yi imani da shi ba haka kuma mutumin da ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai taba ganin shi ba shi ma ba a kiran shi da suna sahabi matukar bai taba gamuwa da annabi ba Don haka ka ga najashi wanda ake kira ashamatu sarkin habasha a lokacin annabi ya yi imani da annabi amma bai taba gamuwa da shi ba gashi zamani ɗaya suka yi da annabi har ma lokacin da ya mutu labarin mutuwar sai suke annabi na madina annabi ya sa aka masa salatul ga'ib yake da sahabbai wani dan uwan ku ya mutu a yau a gari kaza ku tashi mu masa sallah daga madina aka masa sallah shi yana habasha yana ethiopia amma wannan bai mayar da shi sahabi ba tunda bai taba gamuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma idan mutum ya gamu da annabi yayi imani da annabi sai dai kuma a ƙarshen rayuwarsa ya yarda ya koma wani addinin daban ba na musulunci ba wannan ma ya kori kansa daga cikin jerin gwanan sahabbai ba zai zama sahabi ba wannan sai ba mu damar mu gane a sahabin shi ne wanda ya tare sharɗa guda nawa sharɗa guda uku gamuwa da annabi muna cewa gamuwa da annabi ba ma cewa ganin annabi saboda idan ka gamu da shi ko da baka gan shi ba ya wadatar don idan ka ce ganin annabi to zai sa makafi daga cikin sahabbai wanda suka yi zamani da annabi suka yi imani